أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودر رسمنا عشرين دبيو أتكين تفسيري na alkur'ani mai girma a yau tara ga watan jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 14 ga watan biyar shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aya ta ɗari da aya ta ɗari da arba'in da shida Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya ce allazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi wanda muka ba su ilimin littafi su ne ahalul kitab ya arifunahu suna sanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sanin annabcinsa suna sanin manzancinsa suna sanin sifofinsa kama ya arifuna ahun kamar yadda suke sani 'ya'yayensu na cikinsu wato da yadda allah ya sifanta shi gare su a cikin littafinsa to suna sanin su kamar yadda suka san 'ya'yansu da suka haifa wa inna fariqan minhum kuma lallai lallai wani sashi daga cikinsu la yaktumuna alhaq wallahi suna rufewar gaskiya wa hum ya'lamun alhali su suna sane alhali su suna sane da cewar rufewar gaskiya suke yi estão. To, har yanzu wannan ayoyi suna ci mana gaba da al'amarin juyawar alƙibla daga baitul maqdis zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma da irin abubuwa da ya samu musulmin farko na wato tashin hankali da abin da yake zai girgiza imaninsu don haka allah maɗaukakin sarki ya bi launi daban-daban uslubi daban-daban na tabbatar da tabbatar da imani a cikin zukatansu da kuma nuna cewa wanda suke so su jijjiga imaninsu su ne waɗanda suke ba akan wani abu ba to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan jumla wadda ke ta itirazi ce domin ya tambihi gare su ga ahlul kitab cewa su san hakikanin su Allah ya ce ahlul kitab wanda muka ba su littafi suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifa daban take da al-ilm al-ma'rifa sanin abin da yake zahiri eh, shine al-ma'rifa amma abin da yake da zahiri da abin da yake buya to wannan shine al-ilm amma al-ma'rifa zahira ce shi yasa ba a sifanta Allah da ma'rifa saboda ilimi ne wanda yake sananne kamar a ce maka a ce maka haza imamul masjid sai ka ce araftu wannan limamin masallacin sai ai na san shi saboda abu ne wanda yake zahiri gare ka kuma dan har an nuna maka shi ka gan shi to Allah madaukakin sarki ya ce ahlul kitab suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda Allah ya sifanta shi a cikin littafin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna samun sa suna samun sa rubutacce suna samun rubutattu a wajen su a cikin attaura da linjila a cikin attaura da linjila shi yasa Abdullahi ibn Amr ibn al da aka tambaye shi cewa yaya sifar annabi sallallahu alaihi wasallam take a cikin attaura ya faɗa ya ce haka allah ya sifanta shi a cikin attaura kamar yadda ya sifanta shi a cikin alkur'ani ya faɗi su ya faɗi sifofin nan nasa a ya ayyuhan nabiyyu inni ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin sammaituka al mutawakkil har zuwa karshen al'asar din to sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da linjila wanda yake attaura ya hada hadda zabura annabi dawud sifofi ne wanda suke mabayyanu ahlul kitabi sun san su tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har wannan zamani yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya da yawa daga cikin manya-manyan masu ilimi daga wato mabiya addinin ahlul kitab suka zo suka musulunta saboda ganin irin sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka bayyana su kamar yadda a wannan babban kisisin nan da ya musulunta a kasar Iraq a kasar Armenia a farkon karnin da ya wuce Abdul Ahad Da'ud, ya rubuta littafinsa akan wato bisharar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin linjila kuma kamar yadda Ahmad Didar ya ta yi ya ta waɗannan bayanai to wani abu ne wanda yake wato abu ne wanda yake ilimi na yaƙini a wajen ahlul kitab akwai wani akwai kisa da ibnu isaac ya ambata na waɗansu daga cikin banu ƙuraida da asad ibnu salaba da da utbata bin da utbata Ah, da utubata na manta sunan mahaifinsa ibn isa ya kawo kissa su a cikin tarihinsa suna daga cikin yahudawan banu quraida su suke ba da labari da suka musulunta suka ce akwai wani tsoho da ya zo wajensu yana bin addinin yahudanci ya taho daga kasar Siriya ne ya taho ya zauna a madina suna ambatan yawan sallarsa a bisa addininsu na yahuda suka ce ba su taɓa ganin mutum mai yawan sallah kamar sa ba saboda itikarin da suke da shi na salaharsa idan aka samu fari a madina tun a cikin jahiliya mutum bai riski zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba in an samu fari sai su je su same shi sai su fita da shi domin ya je musu roƙon ruwa ya je musu istisqa'i sai ya umarce su da su sadaka sannan sai su je wajen madina ya yi sallah ya musu istisqa'i ya nemo musu Allah ya shayar da su ba za su iso gida ba face madina tana kwarara da ruwa to ya kasance yana ce musu ya ku yahudawa ku sani ba abin da ya raba ni da ƙasar ni'ima ƙasar giya da abinci da zo wannan ƙasa ta yunwa da ke ƙasa mutum ya bar sham ya bar baitul maqdis ga ni'ima ga sanyi ga zaitun ga attin dukkan dukkan wato abin nan ƴaƴan itatuwa masu daɗi da sanyin yanayi ya taho wannan gari na madina ya ce na bar wancan na zo nan wajen in ba abin da yake ina ƙaunar in samu alkhairin lahira da shi ba Ke cewa akwai annabi da zai zo a ƙarshen zamani kuma a wannan garin zai zo ya zauna kada ku bar wani daga cikin mutanen duniya ya riga ku wajen imani da shi kuma ku sani cewa wannan annabi idan ya zo allah zai aiko shi da ƙarfi da ƙarfi na mashi da ƙarfi na takobi duk wanda bai bi al'amarinsa ba to zai duk wanda bai bi al'amarinsa ba zai sanya kaifin kan sakali a wuyansa saboda haka yayin da aka zo bayan yahudawa banu ƙuraida sun warware alkawari lokacin yakin ahzab da aka ce su sauka akan hukuncin sa'ad sa'ad ya hukunci akan cewar duk namiji a kashe shi mata da 'ya'ya kuma wanda suke yara ba su balaga ba a mai da su bayi da shi asad ibn sa'alaba da shi utuba ta da shi da shi abokinsa utuba sai suka ce ku tuna abin da dattijan nan bawan allah nan yake gaya mana wannan fa shine wannan shine annabin da bawan allah ne yake gaya mana domin gashi wannan shine gaskiyar abin da ya gaya mana Allah ya sallada shi akan mu da takobi saboda haka su a lokacin suka musulunta saboda haka suka tsira ba a kashe su shi yasa da to Allah madaukakin sarki ya bayyana sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda babu wani ishtibahi gare shi a cikin littattafan Yahudawa shi yasa Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce da shi tunan Allah ya yi tashbihin saninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar saninsu da 'ya'yansu Allah ya ce kama ya arifuna abu kamar yadda suke sanin 'ya'yansu na cikinsu larabawa suna tashbihin ma'arifa da take kai mutum ya zuwa ga yaƙini da sanin mutum ga 'ya'yansa kamar yadda wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnuka hada wannan ɗanka ne ya ce i e, wallahi ashhad na rantse da Allah ina shaidawa da wannan saboda wato yaƙinin cewa mutum eh, eh, eh, ainihin yaƙini a wajensa shine ke shaida cewa wani ɗanka ne shine shine kimmar sani domin shi kace gani kullum ka kwana da shi ka tashi da shi saboda ka baka shakka akan cewa ɗanka ne to Allah ya kamanta sanin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar saninsu ga 'ya'yansu sai na umar da ya tambayi abdullahi bin salam akan wannan ayar ya ce bal sani na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa shine annabin karshen zamani wanda allah zai ya aiko wallahi ya fi sani na ga dana ya ce domin dana ban san abin da uwarsa ta yi ba ban san abin da uwarsa ta yi ba ta yi ya zama kan cewa ba dana bane ta zo ta kaddamar mun shi a cikin akan cewa dana ne to allah maɗaukakin sarki ya kamanta wannan ma'arifar tasu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tamkar sanin su ne ga ƴaƴayensu saboda wato abin da ya zo na cikin littafin su na sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na ambata muku kamar yadda wata ran muka ambata a cikin karatu akwai a cikin littafin tarihi kisoshin salaf daga cikin magabata wanda ba ma kuma bayan sahabbai wanda suka shiga kasar sham kamar daga cikinsu abu abu a daga cikinsu abu akwai abu aliya ar-riyahi ya ba da labarin yanda wani ya ɗauko masa yanda wani ya ɗauko masa alhari wanda a cikinsa wani bai hude a sham wannan kisar abdullahi ibn muhammad ibn abdul wahab ya ciro ta daga cikin aljawabu sahih liwan baddala din masifi a cikin muktasar din sira ya ce ya ɗauko masa kyallen harir daban-daban wanda a cikin kowane ƙyalle akwai sunan annabi da hotonsa har ya zai nuna masa hatta na ƙyallen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya gan shi ya yi kama da alhassan ibn ali daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya riske shi saboda haka wannan ilimin annabawa yana wajen su kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya faɗa to amma Allah ya ce nan wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma jama'a daga cikin su lalle wallahi suna rufe gaskiya alhali suna sani wato ba ilimin suke bi ba hikimar kawo wannan wanda shine zai bayyana hikimar kawo da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar cewa idan kada inkarin yahudawa da suka yi ga juyawar ku daga kiblar baitul maqdis zuwa ga kiblar annabi ibrahim inkarinsu kada ya jijjiga imanu inkarinsu kada ya jijjiga gaskata wa biyayya ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya sanya shakka a cikin zukatanku mutanen da suka yi inkarin gaskiyar da suka sani kamar yadda suka san iyayensu kamar yadda suka san ƴaƴansu dan sun zo sun yi inkarin al'amarin kibla ko yi mamaki sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyarsa kamar yadda suka san ƴaƴansu, amma suka ƙaryata shi kun san wannan kuma saboda haka dan me za ku damu dan me za ku ji bakin ciki dan me imanin ku zai jijjiga dan sun zo sun yi inkarin juyawa ku zuwa ga kiblar annabi ibrahim mutane ne wanda suke su ba su taba zamantowa tare da gaskiya ba ko sun santa din in sun santa din sun jefar da ita a bayan bayan su saboda haka haka zalika inkarin da suke muku akan a sha'anin kibla ba inkari bane wanda yake na gaskiya dan haka kada ku saurare su ko Allah madaukakin sarki ya yace alladina wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq bai ce wa inna fariqan minhum la yaktumunahu ba kamar yadda yace ya arifunahu suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sai kawo shi da zamir amma a nan wajen bai ce la yaktumuna bai ce la yaktumunahu ba sai ce la yaktumuna al domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine kadai gaskiyar da suka yi inkarin bayyana ta ba da wannan al'amari na kibla da aka ambata sun san shi sarai kuma sun san al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai allah maɗaukakin sarki nan bai ka wato mahallin wato mahallin idmar ne amma sai aka idhar fi mahallin idmar saboda wannan dukta ne Dan a bayyana kan cewa abinda suke inkari ba wai kawai ba wai kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake shi ma gaskiya bane a'a hadda sha'anin kibla sannan kuma a cikin wannan akwai daɗa wato mugusta al'amarinsu da ɓata al'amarinsu kan cewa abin nan da suke ɓoyewa fa gaskiya ne to yaya hannu wanda yake ɓoye gaskiya yake kamar mutum ne da ya sanya hannunsa ya ce zai rufe rana mutane ba za su ga rana ba kowa ya zo yana ganin rana sai sa hannunsa ya ce zai rufe ta eh? ka ga ya fadi to shine ai Allah yake dan ya nuna faduwar su kan cewa sun riga sun faɗi domin gaskiya suke so su rufe kuma ba za su je ko ina ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa inna fariqan wa hum ya'lamun a cikin fadin sa suna rufe suna boyewar gaskiya alhali suna sane domin ishara ga cewa wanda yake zunubi da ilimi laifinsa da sharrinsa ya fi wanda yake zunubi bisa jahilci ya fi wanda yake zunubi bisa jahilci shi yasa ne malamai suke cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadul wasan malamin da yake bai aiki da iliminsa ba sai an yi masa azaba tun kafin a ma masu bautar gunki azaba saboda su sun yi bisa jahilci shi ko ya sani amma bai aiki da iliminsa ba to haka halin ahlul kitabi yake sannan Allah madaukakin sarki yace alhaqqu min rabbik fala takunanna min al wato wannan wannan an shafe almusnad ilai an al almubtada kamar yadda yake idan aka bayyana daga cikin uslobin balaga idan ka riga ka bayyana abu ka bayyana sifofin abu to ba sai ka zo ka ce huwa kaza ba sai kawai ka ce sai ka faɗe shi ba tare da ambatan almubtada ba sai kawai ka ce sai allah maɗaukakin sarki ya ce alhaq ai hadha huwa alhaq ko kuma huwa alhaq ko kuma hadha alhaq min rabbik wannan shine gaskiya daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin dan haka kada ka zamanto ko da kada da dai ka zamanto daga cikin masu yin almira shine shakka almira shine wato ya zamanto cewar a yaƙininka yana raurawa ka yadda ko kar ka yadda ka rinka kai komo ka ringa kai ko mutu kar ka zamanto cikin wannan kada kada da dai ka zamanto cikin su wannan yafi tsanani bisa a ce kada kai shakka wato kada ka zamanto mai sifa daya daga cikin sifofin masu shakka kada ka kusance su ko kaɗan da wata sifa daga cikin su, duk hidabi na alkur'ani da ka ga an yi gargaɗi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana ana nufin cewa al'amarin muhimmi ne ga al'ummarsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka ko bai taba yin shakka ba ko ba zai taba yin shakka ba to amma al-maqsud al'ummarsa abin da yasa aka keɓance shi da khitabi domin su ji nauyin al'amarin cewa to idan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kada ya kuskure ya shakka to ina gare mu mu kuma waɗansu malamai sun ce falata takunanna minal mumtarin kada ka da dai ka zamanto cikin masu shakka ai ya kai ayyuhal mukhafaf ya kai wanda kake jin wannan ayoyi na alkur'ani ana karanta maka da dai kada kai shakka akan cewa wannan al'amari shine gaskiya daga mahaliccinka sannan Allah madaukakin sarki yace wali kullin wijhatun huwa muwalliha ga kowanne daga cikin daga cikin ku musulmi daga cikin kuma mabiya sauran addinai ahlul yahudu wan nasara wijhatun yana da wijhatun yana da qibla huwa muwalliha da shi wannan da shi wannan da kudin da su din gabaki daya an jibinta masa fuskantar ta ita ce sa da yake fuskanta wajen ibadarsa wato kowa yana da sa kuma duk yadda ka juya da kowa kan cewa ya bar kiblarsa wannan wato wannan labari ne na al'amrul qadari alkauni haka Allah ya yi koyaya ka so mutane su zamanto sun haɗa ƙibla ɗaya ba zai yiwu ba kowa yana da tasa ƙibla to sai tunda wannan shine shine al'amrul kauni al-qadari haka al'amarin yake haka Allah ya yi to ku menene al'amrul shar'i game da wannan waƙi'i na bayan da zaka iya bayan da zaka iya canza shi daga yin Allah sai Allah ya ce fastabiqul khairat to ya ku musulmi ku yi rigirge ku zamanto ku ne na farko wajen ayyukan alkhairi fastabiqul khairat ku yi gaggawa wato ku yi rige-rige ku zamanto na ɗaya wajen ayyukan alkhairi a aina ma ta kunu ya bikumullahu jami'a ko ina kuke ko ina kuka ko ina kuke kana anan wajen tamma ce ai aina ma tujadu ko ina kuke a kowane mawuzi a kowane bigire kuke sawa'un bigiran alkhairi ne ko bigiran mummunan aiki ne ya ati Allahu jami'a gabaki ɗayan ku Allah zai zo da ku inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne a bisa komai wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ne ya ce kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a da hanyar addini wanda yake bi wani kullum ji Allah minkum shir'atan wa min haja walau sha Allah hula ji alakun umartan wa hidatan walakin liyar lokun fi ma a takun fastabiƙul haira ta ga nan ma sai ce fastabiƙul haira ku zama ne ma marigaya wajen ayyukan alhaini da kullum umartan ji sakan hun nasi kuhu falayu na zai unda kafil kowace al'umma Allah ya ce mun sanya musu aikin ibada na yanka da su suke yi saboda haka kada su yi kada ka yadda su jayayya da kai a cikin al'amarin wahayi da Allah ya zo maka da shi. wato kada ya zamanto ka lokacin lokacinka kana jayayya da su ka tsaya a nan wajen jayayyar kyale su al'amrul shar'i ya ce ka kira su ka kira su amma kuma ka sani cewa kowa yana nan akan hanyarsa ba duniya ba taɓa haɗuwa akan addinin guda ba don haka kada damuwa da su da tunaninsu da tunanin al'amarinsu ka rinka tunani da muhal abin da yake ba zai yiwu ba ya hana ka kaje kai abin da yake shine Allah ya dora maka shine gaggawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi nan wajen al-istibaq al-musabaq al-istibaq ko kuma al-musabaqa ta fi tsanani bisa al-mustafi wato girma ta fi muhimmanci bisa al-musara dubiyun sun zo Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa janna wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa janna amma wadda ta fi isa matuka ita ce ku domin almusabaqa shine ku zamanto ku ne za ku zamanto wato zakaran gwajin abin gwajin da ku ne za ku zamanto na daya a wajen ayyukan alkhairi wato kada ku yadda wata al'umma tafi fi wajen ayyukan alkhairi alkhairat an kawo ta biljam kuma aka kawo ta muhalla da alif da lam domin a nuna ya tara jinsin dukkan ayyukan alkhairi da zai tabbatar ma da al'umma da zai tabbatar ma da mutane a sa'ada fid darain sa'ada nan duniya da sa'ada a lahira wato musulmi su ne ya kamata su fi kowa rigayi wajen kawo abinda zai kawo wato wajen tabbatar da abinda zai kawo sa'ada rabauta da arziki da rayuwa tsabtatacciya a nan duniya da kuma samun rabauta a lahira waɗansu malamai sun ɗauki al-istibaq ilal khairat a nan wajen da cewa tunda ana magana akan al'amarin ƙibla ne wannan ishara ne kan wato a yi musabaka a wajen yin sallah a farkon lokaci yin sallah a farkon lokaci a shi ake ishara shi ake nufi a nan wajen amma wannan wannan karan wato kas wato takaita wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi itlaqi ne domin Allah madaukakin sarki a wani wajen da ba shi da alaka da qibla da yake ishara dai ya zuwa ga sabanin al'umomi akan hanyoyin da kowa kowace al'umma take a kai ya sake ambatan fastabiqul khairat bal wannan ishara ne ga cewa ku musulmi ya zamanto kuna da manufa ku zamanto ihtimamin ku da kyakkyawan manufa ce manufar da za ta tabbatar muku tsira a lahira wato ya zamanto cewar kada ku tsaya kuna ta jayayya kuna ta musu da mutane ku mai da hankali wajen aikata alkhairi wannan ayar kuma za mu iya tabbata hatta akan sassabawa da ke tsakanin jama'un musulmi ƙungiyoyin musulmi wanda kowa ya dage akan ganin abin da yake shine daidai to ku waɗanda duk suke akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa kan sunna wal jama'a fastabiqul khairat ku gaggawa wajen ayyukan alkhairi wato abinda kuke alkhairin da ya tabbata bil kitabi was sunna to kai zama to kawai a baki ku yi musara'a ku yi musabaka wajen tabbatar da shi a filin aiki to da haka sai ya zamanto kan cewar kun kasance a kan hanyar annabawan Allah domin a hanyar annabawan Allah shine wannan al ilal khairat Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna sabiqun ulaika al waɗanda yake su na farko kuma su na farko waɗannan su ne al-muqarrabun gashi Allah ya ce musu thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin tuni ne a jama'ar farko domin annabawa suna da yawa da amma qalilun min al-akhirin a cikin jama'an karshe kaɗan ne a cikin jama'an karshe annabawa kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kaɗai ne ya zo bayan shekara shida bayan annabi isa amma kafin shi annabawa tuli haka suka zo to annabawa su ne as-sabiqun as-sabiqun da kuma as-siddiqin wanda suka kasance tare da su haka sifar annabawa suke kamar yadda annabi Musa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa ka kai gaggawa ya zuwa gabarin mutanen ka ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawa ya zuwa gare ka ya Allah to mun ka yarda da ni to ku zaman to kuma akan wannan tafarki kuke na annabawan Allah wanda su shine wato na gaggawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكر يزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Allah ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqq min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah ya ce wa min haythu kharajta daga ko ina ka fita domin tafiya fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskarka ya zuwa ga jihar masallaci mai alfarma wa innahu lal haqqu min rabbik kuma haƙiƙa shi fuskantar wannan masallaci mai alfarma lal haqqu min rabbik wallahi shine gaskiya daga ubangijinka wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah ba mai gafala bane ba mai rafkanwa bane ga barin abin da kuke aikatawa ya san duk abin da kuke aikatawa kuma zai muku kyakkyawan sakamako gare shi ya ku muminai wannan Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita umarni na fuskantar alƙibla waɗansu malamai sun ce abin da ya sa maimaitawar ya yi ta zuwa saboda shi ne farkon nasko da ya zo a cikin alkur'ani farkon shafe hukunci ya zuwa ga wani hukunci daban kamar yadda abdullahi ibn abbas ya ce al'amarin farko da aka yi nasko a kai shine al'amarin ibla don haka ya zama mai tsanani da zukatan muminai shi sa allah ya ta maimaita shi to nan allah maɗaukakin sarki ya maimaita umarnin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alkibla bayan da ya ce qad nara taqalluba wajhika fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid haram nan kuma sai ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid haram wato ko ina ma ka fita ba wai kawai an umarce ka sai kana madina ne zaka fuskanci masallaci ne alfarma ba fal ko ina kake a bayan kasa domin haitu tana daga cikin alfazul umumu fil amkina sana daga cikin lafazin wato da yake game dukkan makani dukkan makani dukkan wani makani a ko ina kake idan lokacin sallah ya zo to ka fuskanci a wato daki mai alfarma wa innahu lil haqqu min rabbik kuma al'amarin qibla din tabbas gaskiya ne daga ubangijinka wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke aikata wannan idan a kira'atain ne ake waɗansu sun karanta ta wamma Allahu bi ghafilin amma amalu Allah ba mai ba ba bane gabarin abin da suke aikata wato su kafirai wanda yake wannan zai zama to narkon azaba gare su cewa wato ba za su kuce masa ba abin da suke yi Allah ya sani kuma yana nan a rubuce idan ku ga mumine ne wamma Allahu bi ghafilin amma amalu Allah ba marafkani bane ne gabarin abin da kuke aikatawa ya ku muminai wato abubuwan da kuke na da'a da kuke yi Allah ya san su ba ya gafala ne daga gare su ba don haka ladan nan da ya muku alkawari zai cika muku shi saboda haka a cikin wannan akwai bishara ga mu'minai sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa min haifu kharajta fa walli wajhaka haka al-masjid haram aka sake maimaitawa ko daga ko ina daga eh, ko ta ina daga ah, wa min haythu ta daga duk inda ka fita fa wajen haka shatr masjid haram ka fuskantar da fuskarka zuwa ga jihar masallaci mai alfarma wa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kuma ko ina kuke ku juyar da fuskokinku ya zuwa ga jihar sa allah ya yakuna linnasi alaikum hujja domin kada mutane ya zamanto hujja ta tabbata a gari mujadala jayayya ta kasance ga mutane a kanku illa alladhina zalamu minhum sai dai waɗanda yake azzalumai daga cikin su to su waɗannan ko sun yi jayayya da ku kada ku damu jayayyarsu fala ta shahum kada ku ji tsoronsu kada ku ji tsoron jayayyar da suke muku a kan cewar kun juya daga kiblar farko zuwa ga kiblar annabi ibrahim shauni ku ji tsoro na nini kadai wa ni'imati a alaikum kuma domin in cika ni'imata a akan ku ah, wala ta tahtadun kuma domin ya zamanto kun shiryu ya zuwa ga gaskiya dangane da al'amarin kibla da sauran al'amura in muka lura za mu ga sau uku Allah maɗaukakin sarki ya ambata wa min haifu kharajta fa walli wajhaka haka masjid fa masjid al haram sau uku Allah ya ce fa walli wajhaka shatral masjid al haram mu'minai kuma aka ce fa wallu wujuhakum shatra sau biyu wajen gaskiya kuma sau uku aka ambata aka na farko aka ce wa innal ladina wa innal wa idan ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa innahu lal-haqqu min rabbih sannan Allah maɗaukakin sarki yace al-haqqu min rabbih fala takunanna min al-mumtarin sau uku kenan Allah yana maimaita cewa al'amarin juya kibla din nan gaskiya ne sau uku Allah yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fuskanci kibla to nan waɗansu malamai suka ce ta'kidi ne waɗansu suka ce a halaye ne daban-daban in ba aka ce qadara taqallubu wajhika kafi sama mun ga jujju Allah ya ya cewa ya ga yanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga kansa sama yana kaunar a sanya shi ya fuskanci kibla Annabi Ibrahim to Allah madaukaki sarki ce falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram to lalle wallahi za mu juyar da kai ka fuskanci kiblar da kake so da haka ka fuskantar da fuskarka ya zuwa ga masallaci mai alfarma sannan kuma ya ce masa wa min haifu kharajta ta walli wajen haka al-masjid al-haram wa in lal haqq min rabu to sai suka ce wancan na farko wato in kana maka na biyu kuma wato na farko suka ce idan kana kallon masjid al-haram na biyu kuma suka ce idan kana cikin makka na uku kuma in kana sauran duniya baki ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a ayin aka duba siyakin siyakin ayoyin su suke nuna hikimar abin da ya sa aka faɗi kowanne a bigiransa na farko allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin da ke cikin zuciyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam na ƙauna da soyayya kan a sashi ya fuskanci masjidul haram to don haka sai allah maɗaukakin sarki ya ce masa na yi maka wannan kamar a cikin wannan akwai bayanin ni'imar allah ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam na yi masa abin da yake ƙauna na yi masa abin da yake so na yardar da shi abin da yake so sannan na biyu kuma wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqq min rabbi yace yayi umarni kan cewa ka fuskanci al-qibla to kuma fuskantar al-qibla din nan wallahi gaskiya ne daga ubangijinka dan ya nuna ma ya tabbatar da zuciyarsa cewa ai ba wai dan kawai kana so ba ne a dan haka yake gaskiya ne daga ubangijinka dama ya faɗa a cikin littafan farko cewa daga cikin sifofinka da kai da al'ummarka shine za ku dawo ku zama to akan kiblar annabi ibrahim kuma cewa gaskiya ne daga ubangijinka cewa ku wannan addini naku ba addini ne ba addini ne a a ba addini ne ne a ba shi gege ba ba addini ne mai kwafan abu mai wasu ba ba addini ne wanda zai ga an yi shi ma ya ce bari yayi ba in ban da haka me yasa kuka zo da wata kibla daban wanda duk wani dan addini ba akan ta yake ba inda kwafa ake daga wajen wadansu ai kuma sai ku zo ku ce kuma kun yi irin na kun yi irin nasu to amma dan a nuna cewa wannan gaskiya ne daga ubangijin ka sai aka dauko abin da yake wani dan addini baya kansa in ba addinin annabi ibrahim wanda yake dukkan asar sun sun riga sun tafi ba aka sanya karayar da shi to da dama kamar yadda allah yake cewa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya faɗa a farkon kisar annabi ibrahim domin kamar yadda malamai suka faɗa kisar annabi ibrahim da allah ya kawo tun daga wajen tala ibrahim rabbuhu duk tamhidi ne ga hadithar juyawar alkibla wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin duk wannan dan a tabbatar da cewa kaga an nuna an yi tamhidi akan cewa wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ainihin addinin annabi ibrahim to ga shi ma Allah ya sa shi ya dace da kiblar annabi Ibrahim don haka shi al'amarinsa tabbas shi ne gaskiya daga ubangijinsa na uku kuma aka ce wa min haitu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haitu ma kuntum fa wujuhakum shatra li alla yakuna lin nas alaykum hujja na uku an sake maimaita shi aka ce ku fuskanci kibla ku fuskanci kiblar masjid al haram domin kada mutane su samu damar yin mujadala tare da ku annasu anan wajen ana nufin na farko mushirikan larabawa ba su da haƙƙin jayayya yanzu ba su da haƙƙin jayayya gare ku da za su ce ya zo yana cewa addinin sa addinin annabi ibrahim amma ba a ƙiblar sa yake ba yanzu ga shi a ƙiblar annabi ibrahim sun kaci yahudawa su ma suna daga cikin annas in suka zo za su yi jayayya da ku suka zo za su yi jayayya da ku za ku turmuza hancinsu a cikin turbaya ta fuskar fuskar farko sai su ce Ta ce mu zo mu shiga addinin ta amma kuma kana kiblar mu to Allah ya juyar da shi ya ce tashi daga wannan kiblar ya koma kiblar annabi Ibrahim saboda haka menene kuke tunkaho da shi saboda haka kiblar da kuke akai kamar yadda addinin naku yake an shafe shi kiblar ta kuma da kuke akai ita ma shafar biya ce sannan abu na biyu da suke a da'awar cewar a menene ya juya da shi daga kiblar sai ya koma kiblar addinin annabi ibrahim dan allah maɗaukakin sarki ya kafa hujja a kansu domin sun karanta a cikin littafin cewa zai fuskanci kiblar baitul maqdis kuma a juyar da shi zuwa ga kiblar annabi ibrahim saboda haka duk wannan hadisar da ta faru tabbatarwa ce da abin da ke cikin littafin su wanda malaman su sun sani dama malaman nasu su ne masu jayayya su ne masu musu gama garin mutane su sai dai su ce abin nan sai dai su ce mm, in an faɗa amma malaman nasu su ne za su ce za su yi jayayya to su malaman masu jayayya sun san wannan saboda haka shi yasa a kowane digire Allah maɗaukakin sarki ya kawo umarnin da abin da ya munafi da abin da ya dace da wannan bigira wanda wannan wannan ita ce wannan shine wajihi wanda yake a birnin wanda Alhafi ibn kathir ya zaba kuma sai kutub ma ya karfafa shi ya cewa wato Allah wannan maimaitawar da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki kuma wannan shine hikimar wanda ke tsaya cikin siyakin alkur'ani sannan kuma akwai hikima a cikin tikrar a cikin maimaita cewa al'amarin al'amarin juya al'amarin kibla din nan gaskiya ne daga ubangiji ta fuskoki daban ta maimaitawa har sau uku Allah maɗaukakin sarki yana maimaita shi to Allah maɗaukakin sarki ya ce ku fuskanci ah, wa min haythu ah, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja domin kada mutane hujja ta kasance a gare su mujadala ta kasance a gare su jayayya su yi muku jayayya akan juyawar da kuka yi ya zuwa ga kiblar annabi Ibrahim illa alladhina zalamu minhum amma waɗanda yake sun cuci kansu daga cikin wato masu taurin kai azzalumai daga cikin su shine wato masu taurin kai wajen kin bin gaskiya wanda za su tsaya a kan cewar wannan juyawar da aka yi zuwa ga kibla ya nuna kan cewa wato ya nuna cewa addinin ba addinin gaskiya ba ne yau ana wannan gobe a canza to waɗannan wanda suke wannan allah maɗaukakin sarki ya ce wannan don sun yi jayayya ku rabu da su falata shauhun kada ku ji tsoronsu kada ku ji tsoronsu kan cewa suna da iko su yi muku wani abu kada ku ji tsoronsu cewa wannan faɗan wannan maganganun da suke za su cuce ku ni za ku ji tsoro wato ma'ana idan kuka ji tsoro na in ji Allah to duk abin da suke faɗa zaluncinsu da suke yi da sakin bakinsu da suke ba zai cuce ku a kan komai ba a cikin wannan akwai taujihi mai girma da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani da kuma a kowane makami kan cewa kada ku kada musulmi kada musulmi su taba damuwa su taba tsorata su taba tsorata da sha'anin abokan gabansu Allah ya kamata su ji tsoro idan sun ji tsoron Allah to Allah zai sa duk sauran mutane su ji tsoron su amma yayin da suka suna jin tsoron mutane yayin da suka zo suna jin tsoron mutane to dukkan mutane sai sun zama to kan cewa su ba komai bane a wajen su amma in suka ji tsoron Allah shi shi kadai sai zaman to kan cewa Allah madaukakin sarki ya sanya musu rahaba a cikin zukatansu kaga shi yasa yayin da suka rinka jin tsoron Allah biyar da biyar da Allah madaukakin sarki ya ba su izza Rabi'a ibn Amir lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tura shi wajen komandan rundunar wajen komandan rundunar Farisawa wajen komandan rundunar Farisawa yana zaune an yi masa shimfiɗa akan matattakala wajen taki taki ha wajen 300 an shimfiɗa shimfiɗa ta kasaita yana can sama ya zo shi kuma a cikin abin nan da dokinsa a abin nan sirgin ma kamar mangala ce da ɗan takobinsa shi shi kadai ya zo zai hau wajen da yadda yake sojojin rusun suka ce ba zai hau ba saboda shi suna ganin bai isa ya hau nan wajen ba yake ku neme ni idan kun ce na koma sai na koma in kuma cikin ce in kuma in dai kuma kuna so ku ji da gare ni sai ku tsare ina hau yadda na zo rusu mai ce a kyale shi da ya hau shi ne ya je masa wannan magana ya ce me ke tafa da kai ku ce mun zo fitar da mutane ne daga cikin zaluncin addinai zuwa ga adalcin addinin musulunci daga bautar mutane ya zuwa ga bautar ubangijin mutane ya gaya masa wannan magana kuma da izza sannan ya koma tun a lokacin na rusun jikinsa ya bashi akan cewa wa'annan mutanen ba za su samu nasara a kansu ba yayin da ya zama dokan cewa tsoron Allah a cikin zuka tsoron Allah tsoron Allah shi kadai shine a cikin zuciyar mutum to haka Allah madaukakin sarki zai bashi kuma tsoron Allah ba wani abu ne yake babban abin da yake kawo tsoron Allah ilimi ilimi na gaskiya kamar yadda Imam Malik yake cewa ilimi ba kafratul masail bane amma tsoron Allah ne da Allah yake jefa shi a cikin zuciyar wanda ya so to ilimi na hakika ilimi na Allah shine wanda yake sanya tsoron Allah wanda ake iktisafinsa ta hanyar karanta ayoyin Allah da tadabburi a cikinsu musamman a cikin tare da aiki da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa raki'an raki'an wa sajidan sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون to waɗanda suka sani su ne masu ilimin su da yake sa su suke irin waɗannan to masu irin waɗannan wannan ilimi su ne masu ilimin hashiya wanda yake za su zaman to kan cewa a cikin tsakar dare sun tashi suna masu kaskantar da kai ga Allah suna ruku'u suna tsayuwa suna ƙaunar rahamar Allah suna jin tsoron iqabar uqubar Allah to waɗannan su ne waɗanda suke masu ilimi na gaskiya su ne wanda yake zai zaman to suna tsoron Allah kadai wanda mutane ko a ina suke za su rinka wanda duk wani wanda yake ya saba musu azzalimi zai zaman to yana shayin su Allah ce wani wal mani mati alaikum kuma domin in cika ni'imata a gare ku wato ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in cika ni'imata a gare ku wato ku fuskanci wannan alƙibla wato illar um, fuskanta ku ga wannan alƙibla shine waɗannan abubuwa guda biyu na farko yanke hujja ga duk wanda zai jayayya da ku na biyu kuma in cika ni'imata a kanku wato ni fuskantar alƙibla fuskantar kibla annabi ibrahim cika ni'imar allah ce ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da wannan ta tabbata milla ce ibrahimiyya halifiya. milla ce ke akan addinin annabi ibrahim ba hanife ba tutar kuma ita ce kiblar da allah maɗaukakin sarki yake santa wadda allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a shi yasa aka ruwaito daga cikin adabu du'a idan mutum zai addu'a ya fuskanci alƙibla ya fuskanci alƙibla domin tana ɗaya daga cikin asbabul ijaba ɗaya daga cikin asbabul ijaba kamar yadda imamu shaukani ya kawo a cikin abin nan littafin sa na azkar cewa ɗaya daga cikin adabul ijaba a abin nan adabul du'a wanda suke idan mutum ya yi su ake kauna Allah zai amsa addu'arsa shine fuskantar alƙibla yayin da zai yi addu'a shi yasa ne kamar yadda shekul islam ya faɗa ibn taymiya rahmatullahi alaih cewa yayin da mutum ya je ziyarar makabarta idan ya tashi zai addu'a ga mutanen da suke cikin makabarta ba kabarin zai kalla ba juyawa zai ya kalla alƙibla domin ta kiblar addu'a to gashi Allah maɗaukakin sarki ya kira fuskantar alƙibla cikawar ni'imar Allah maɗaukakin sarki a gare ku ga wannan al'umma wal kimma ni'mati alaikum wala allakum tahtadu sannan kuma domin ya zamanto kun shirya kun shirya zuwa ga gaskiya wanda yake daga cikin gaskiyar shine wannan fuskantar albaitul haram a cikin sallah a cikin wannan kamar yadda malamai suka bayyana akwai bayyana akwai wato izharin istiklaliyar musulunci cewa addinin musulunci ba turo shi aka yi daga wani addini ba bal addini ne wanda yake batutar ya zo yana ya nuna nuna cewa wato abin da ke cikin sauran addinai an san shi ba ba a san su ba amma kuma an tare da an san shi an san kuma kan cewa ba akan daidai suke ba Allah ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun Allah madaukakin sarki yace a kama arsalna fikum wannan ka litashbih ce wato zan cika ni'imata akan ku kamar yanda na aiko da manzo ya zuwa gare ku ai kama atmamtu ni'mati alaikum ai utam li utimma ni'mati alaikum kama arsalna fikum rasulan minkum wato kamar yanda na aiko da manzo a cikin haka zan haka na cika ni'imata a gare ku wato wannan iltifati ne ya zuwa ga su tuna da ni'imar da tafi kowace girma ita ce ni'imar aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar mu'minin wannan ah, wato ah, kamar da na aiko da manzo daga cikinku ah, a cikinku an san lafikun kamar da muka aiko a cikinku manzo wanda yake daga cikinku ku larabawa ba daga wata kabila ba ba daga wani jinsi ba yatlu alaikum ayatina yana karanta muka ayoyinmu tilawar ayoyi wato shine tilawa a cikin sallah da tilawa da tilawa wajen koyar da karatun alkur'ani din da tilawa wajen a saurare ta domin a ji ayoyin allah ya tadabburi a ciki saboda albarkar da ke ciki hmm? wani zaki kuma yake tsarkake ku daga shirka da kuma miyagun al'adu da miyagun ibadu da miyagun al'adu da miyagun ɗabi'u wani allimukum alkitaba wal hikma kuma yake sanar da ku alkitaba shine alkur'ani wal hikma da kuma sunna wa yu'allimukum ma kunu ta alamu kuma yake sanar da ku abinda abinda kasance kuna saninsa ba wato wannan ita ce babban ni'ima ita ce ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يجي حقيقة ياي da ni'ima ga muminai yayin da ya tayar da manzo daga cikin kansu daga cikin su sannan aka faɗe shi da irin sufin da aka faɗe shi a nan wajen yana karan yana tilawar ayoyi alƙur'ani a gare su nan Allah ya faɗi tilawar alƙur'ani kuma ya faɗi koyar da alƙur'ani wanda yake al'afu yaqtadil mughayara domin ya nuna kan cewa tlu alaihim ayatihi daban yake da yu'allimuhum alkitab yin tilawa alƙur'ani shine karanta shi a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu shi a cikin sallah domin jin alkur'ani a cikin sallah tarbiyya ce da babu kamarta ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yakan tsawaita sallah tare da sahabbai duk da yake al'adarsa shine tahfif amma ya ya karanta ya yi sallar magriba da sahabbai da suratul a'raf ya raba ta kashi biyu da suratul a'raf yayi sallar asuba kuma kamar yadda aka ruwaito a yayi sallar magriba kamar da aka rubuto cewa sallar asubarsa ya kasance yana karanta ma bai na 60 ila mi'a tsakanin sittin zuwa aya 100 haka yake karantawa to tarbiyyar da ke cikin jin karatun alkur'ani irin wannan a cikin sallah da tsarkakar da zuciya za ta samu da alkhairan da za su sauka da za suke sauka ga al'umma albarkacin wannan Allah ne kaɗai sai domin gashi Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani a cikin babban ni'ima da ya al'umma babban ni'ima da ya ma al'umma wani ɗaya daga cikin dalilan da suke da suka sanya waɗansu daga cikin malamai suke fifita salatu tarawih a cikin jama'a fiye da sallar a cikin gida ga mutum ɗaya shi shi kaɗai saboda sha'irar islam ce domin tana tabbatar da wannan ihya'in wannan ni'ima ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da ita kuma shi yasa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi ya ce ma abdullahi ibn mas'ud ya karanta masa alkur'ani ya ce ya rasulullah a akra alaika wa alaika unzil na karanta maka alkur'ani bayan kai aka saukar ma ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na sannan ya karanta masa wanda har ya kai shi zuwa da hawaye domin da karatun ne za a samu wannan halin da Allah maɗaukakin sarki ya kirarin masu wannan hali da shi idza tuliyat alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil atqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil atqani yabkun wa yaziduhum khushu'a to waɗannan ahwal din da suke zuwa da tilawa alqur'ani hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana so ya samu wannan a karanta masa shi ma ya ji to ɗaya daga cikin babban ni'im ɗaya daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya keɓance ta da yi ma al'umma wato a da tunatar da al'umma wannan ni'ima da ya musu da ita kenan wa yuzakihim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu tazkiya baya ganin munkari ya shiro akai kuma duk wani alkhairi sai ya nuna musu shi ya musu tarbiya da halinsa da ɗabi'arsa su gan shi su ga irin halinsa su ga irin halin eh, su ga irin kyawawan ɗabi'unsa wanda daga cikin wani yake musu tarbiya sannan in sun zauna a gabansa ya ce musu ku yi kaza karku kaza ku yi kaza karku kaza tazkiya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan kuma ya ba su tarin ilimi mai yawa ya sanar da su ilimin littafi da hikima shine al-sunna wanda yake da wannan ilimin suka samu hikima din suke sanya kowane al'amari a bigiransa suka zamanto malamai bayan da sun zamanto jahilai da iyakar tunaninsu shine kawai mushkilar kabila yadda za a ɗauki fansa a kan yakin da wannan kabila take da wannan gida yake da wannan gida da iyakar tunaninsu kenan sai ga shi sun zo suna tunanin al'ummar ɗan adam baki ɗaya ba kawai na zamaninsu ba har na zamanin da za shekaru ɗaruruwan da za su zo nan gaba suna tunanin su yadda za su gyara duniya baki ɗayanta ba kawai yadda za su gyara ƙofar gidansu ba mutanen da da ko ba su iya rubutu ba su iya karatu ba sai ga su zama to manya-manyan falasafa ba abinda za su gaya musu to kuma ba ya kawai ilimin aka ba su ba tare da ilimin ga taskiya tsarkake rai daga shirka da duk abin Allah ba ya so da kuma tsarkake rai daga miyagun ɗabi'u wanda wannan janibin kamar yadda neman ilimi yake da muhimmanci haka shi ma wannan janibin yake da muhimmanci yan uwa tazkiya kyawawan ɗabi'u da sifofi na salihan bayan Allah shi yasa yake da muhimmanci mu rinka karanta tarihin magabata muna ganin kyawawan sifofinsu ibadarsu sadaukar da kansu jarintarsu tausayinsu rashin rowarsu rashin ujubu da rashin riyaɗinsu da rashin hasada a cikin zuciyarsu da rashin kyashi da rashin girman kai duk waɗannan sifofi wanda za mu gani a aikace a rayuwarsu mu rinka karanta su domin mu ma mu zo mu ɗabbaka su a rayuwarmu kasance ba yadda za a yi biyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata matsar mu wannan taskiyar ba domin ɗaya daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yayin ike mana gorin wannan ni'imar da ya mana kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wa yu'allimuhum ma lam yakunu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yake sanar da ku abinda da kun kasance ba ku san shi ba da kuna ganin da ana ganin ahlul kitab su ne malamai in wani abu ya faru sai a je a kira su don su ne za su yi hukunci sai ga su sun zamanto kan cewar su ne malaman al'umma baki daya kowane ɗayan su idan ya je sai to ya musuluntar da gari guda ya karantar da gari guda abu darda darda wainar ibn amir sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya daga cikin sahabbai da suka haddace alƙur'ani da ya je ƙasar sham wadda ƙasar sham ƙasar ilimi ce don ƙasar kirista ce ƙarƙashin rum take ita ce rum a sharfiya a lokacin saboda haka a can kiristanci ya yi dandazo a wajen suna da malamai masana ilimin littafin abin da littafan farko abu garda da je can shi kaɗai yake karantar da alƙur'ani an ce a masallacin dimash yana da mutane sun kai dubu suna karatun alƙur'ani kamar da ya zo a cikin sirarsa a cikin sirar alamun nubala yana tsaye baya zama lokacin da yake karantar da alkur'ani yana da masu tasmi'i sun kai guda goma kowanne zai zagaye ma kowanne yana yi ma waɗansu mutane shi kuma yana zagawa daga cikinsu yana zagawa ana bashi waɗanda aka yi musu tasmi'i ya jina sun kai dubu haka yake kullum shi sa kira'ar ahalu sham kira'ar ibnu amir daga wajen da ke to ka ji wa'annan mutane wanda da suke zaune a cikin jahiliya ba abin da suka sani sai waƙoƙin larabawa sai tunawa da iyayensu kamar da Allah ya sifanta su wakuro ka abin nan kamar da Allah madaukakin sarki ya sifanta su wakurullaha bai ba a fatin min arafatin fakurullaha inda mashari haram wakuruhu kama hadakum wa yusuki min kabila min ad-dhalin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ka kuma a ba a aba'akum eh, ka dhikrikum kamar yadda kuke ambata iyayen ambatan iyayen ku da abin da suke da shi kenan amma sai gashi Allah ya san da su da ba su sani ba da su da iyayensu duk ba san wannan ba suka zamanto manya-manyan malaman duniya ya zamanto ga baki ɗaya duniya su ake kallo daga su aka sami ilimi yayin da kasashen turai suke jami'ar farko ta oxford sun koya ne daga madaris na musulmi tsarin madrasa da aka rinka yi a dimash a baghdad sannan zuwa dimash wanda daga baya ne ma har aka zo kuma aka yi jami'a ta azhar lokacin fatimiyi lokacin da yan masu zuwa lokacin da aka rinka hurubus salibiya yakin da aka dan a kwato kudus da kirista suka rinka dan su kwato kudus daga hannun musulmi da suka zo waɗannan yakoki ne suka ga tsarin madrasa shine har suka je suka so suka je suka kafa jami'ar oxford sannan aka so kafa jami'o'i waɗanda suke da ba abin suka sani a cikin jahiliya Allah ya musu wannan ni'ima to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tunatar da su wannan ni'imar kuma sannan sai Allah ya yi taƙibi a kan abin da wannan ni'ima ta cancanta fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun alfa idan fa ta zo eh, a cikin sifa tana nuna kan cewar wannan abin da ya zo kafin fadin tana yana nuna kan cewa illar abin da ya zo bayan fadin ne wato ku tuna ni kar ku manta ni saboda ne saboda illar wannan shiryar da ne da illar wannan ni'imar da ne don haka ku tuna ni a kurku ku tuna ni ku ambace ni a kurkum zan ambace ku washkuruli ku gode ku gode min wala takfurun kada ku mutunce mu Allah madaukakin sarki ya umarci al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya cancanta su yi dangane da wannan ni'ima shine kada su manta da allah tabaraka wa ta'ala su tuna shi kada su manta da shi kuma sannan ya musu kyakkyawan sakayya ya musu kyakkyawan alkawari akan sakamakon wanda ya tuna da allah shine abin da ya fi komai sakamako shine kan cewa kawai ya ishe ka cewa allah shi ma zai tuna ka in ka ambace shi shi ma allah da kansa zai ambace ka abinda kai Allah ya mata yau a ce wai Allah rabbul izza wal jalal yana ambatan ka kai al-abdul haqir dalil saboda kawai ka ambaci sunansa shi ma ya ambace ka tsakanin halitta waɗanda tun kafin tun milladun adam har zuwa ƙarshen zamani duk Allah ya san su duk suna cikin ilimin Allah amma Allah ya keɓance ka ya ambace ka me ya kai wannan Ah, me kai wannan takrimi ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadithul qudsi wanda Abu Hurairah ya ruwaito daga wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga hadithin Abu Hurairah da Anas ibn Malik Allah madaukakin sarki yake cewa ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun min wa in atani wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'a taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu minhu ba'a wa in atani Allah madaukakin sarki yace ina cikin zaton bawa na da ni zaton da bawa na yake mun ma'ana haka zan yi masa idan yana zaton amsawar addu'arsa haka zan amsa addu'arsa in yana zaton karɓar tubansa zan karɓi tubansa in yana zaton zan karɓi istighfarinsa zan karɓi istighfarinsa in yana zaton zan masa zai mun zan masa sakayya akan ayyukan ibadar da yi da sharaɗinta zan karɓi ayyukansa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih kada ɗayan ku kuskure ya mutu face yana kyautata zatonsa ga ubangijinsa kada ka kuskura ka mutu face kana kyautata zato ga Allah in kana fitan cewa Allah zai riske ka da rahamarsa to Allah madaukakin sarki ko zai riske ka da rahamarsa Allah karim ba zai tozarta kyakkyawan zaton ka gare shi ba gashi Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dakarani kuma ina tare da shi yayin da yake na in ji Allah al-ma'iyya anan wajen abin da take nufi al-khassa ke bantacciyar ma'iyya wanda yake ta ilimi ce ba ta mukhalafa ba ce ba wai Allah maɗaukakin sarki yana shigowa cikin halittarsa ba ne Allah ta'ala Allahu amma ya kullu nuna uluwan kabira Allah yana saman al'arshi amma yana tare da bayansa da iliminsa da taimakonsa da soyayyarsa da nasararsa da kallonsa da jinsa to Allah maɗaukakin sarki ce fa in zakarani fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa shi shi kaɗai da kartuhu fi nafsi Allah ke ina zan ambace shi ni kaɗai ba wanda ya sani sirri ne tsakaninsa da shi tsakaninsa da Allah ba wanda ya san ka ambaci Allah Allah zai ambace ka ba wanda ya sani wa in dakarani fi mala'in Allah ce in ya ambace ni a cikin jama'a dakartuhu fi mala'in khairun min in ambace shi a cikin jama'a wanda yake sun fi wannan shine jama'ar mala'iku da kuma al'anbiya wa shuhada su ya rafiqul a'la Allah ya ambaci ya ambaci ya ambaci mutum a cikin ar-rafiqul a'la sannan ya ce wa in ta wa da ilayya shibran in ya ya kusance ni dani guda zan kusance shi dira'i guda in ya kusance ni dira'i guda zan kusance shi gaba guda in ya zo min yana tafiya in zo masa ina gaggawa duk ishara ya zuwa ga cewa yayin da kai nemi kusanci ga Allah to rahamar Allah sai ta ku gaggawar zuwa ya zuwa gare ka to wannan duk yana daga cikin takrimin Allah gashi dai Allah ya cewa ku yi haka saboda ni'imar da ne muku ne amma kuma a cikin yin haka din hmm, wani wata kyautar ce sama da kyauta wani ya nuna mana wato wato alfarmar zikiri da kyakkyawan matsayinsa da daga cikin ayyukan da suka ya daga cikin ayyukan da suka fi kowaɗanne kuma abin da ake nufi da dikiri to imamu nawawi yake cewa zikiri ba wai shine kawai at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wa istighfar wa qira'atul qur'an ba zikiri yayin da mutum ya tsaya kan ya abinda Allah madaukakin sarki ya ce ambaton Allah yake yayin da ya tsaya ya bar abinda Allah madaukakin sarki ya ce shi ma wannan ambaton Allah yake da kuma a din da aka da aka shar'anta wa mutum a kowane za zaka yi bacci zaka tashi ka tashi daga bacci zaka ci abinci zaka shiga gida zaka shiga banɗaki zaka fito zaka shiga masallaci zaka shiga kasuwa ka haɗu da ɗan uwanka ka ga wani abu na alkhairi ka ji sharar zakara ka ji kukan abin nan ka ji kukan jaki duk wata jaraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana zikirin da zamu duk ba dan kowa bane dan sai harshen mu ya zamanto yana cike da ambaton Allah kamar da wani balaraban daji ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan shari'ar musulunci ya rasulullah sun yi min yawa ba zan iya ba nuna min wani abu da zan rataye da shi yace la yazal ka rabban min min dhikrillah kada harshen ka ya gushe face yana danye daga ambaton Allah to kullun kana cikin ambaton Allah to ambaton Allah abinda ake nufi bayan at-tahlil wat tahmid wat takbir akwai kuma wato abin alhalal wal haram hmm? ilimi yana daga cikin ambaton Allah kamar yadda ya zo daga mu'ad ibn jabal muzakarar ilimi tasbihi ne tasbihi ne kamar ka tashi kana sallar nafila ne majalisul zikr su ne majalisul halal wal haram kamar yadda ya zo daga abba ibn abi rabah cikin almajiran abdullahi ibn abbas da aka tambaye shi majalisul zikr yace shine majalisul halal wal haram majalisun da ake bayyana alhalal wal haram kuma wannan zikiri din shine wanda yake a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da attabi'in da attabi'u tabi'in amma zikirin da yazo daga baya wanda yake za a rinka wanda ake yin sa da kasidu da da tafi da kida da cashewa da garawa wanda yake ya zo a cikin a cikin wani daga cikin a'imma fuka hawul amsal sun riski wannan kuma sun yi magana akan irin wannan zikirin bayan wannan bid'a ta zo ba wannan zikiri ne wanda yake ba wannan abin wanda yake ba abin da yake kawo sai ahwalu shaytan ba ahwalu rahman ba kamar yadda aka ruwaito daga imam malik an tambaye shi cewa ya aba abdullah akwai waɗansu mutane a wajenmu sai su taru su ci abinci su koshi bayan sun ci abinci sun koshi sai wani ya tashi na karanta musu waɗansu kasidu sai su tashi suna tarawa wai suna da awar cewa wai zikirin Allah suke sai ma malike ce mahaukata ne aka ce a ba mahaukata bane cewa suke zikiri suke yi sai yayi dariya ya tashi su da gida kawai suka ce ba su taba ganin imam malik yi dariya ta abin nan har suke cewa wannan wanda ya zo ya abin nan ya kori imam malik daga majalisinsa da wannan da wannan tambaya wanda ta bashi mamaki cewa akwai mutane wanda suke haka haka da ya ruwaito an zo ruwaito wannan daga imam shafi shi ma ya magana irin wannan abinda ake dikirin da Allah madaukakin sarki yake so wanda yake shine yake ambatansa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya jama'a shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kai da shi da sahabbansa kuma shine wanda idan shine wani irin wannan dikirin shi suke sauraro su ji ba abin nan waɗansu abubuwa da za a kirkiro wanda waɗansu ma daga ciki ba su bi shekara talatin ba aka fara wani akwai akwai salon zikirin wanda ke bai bi shekara talatin ba yanzu bai bi shekara talatin ba kwanai daga gaske kafin shekara talatin ba a san shi ba to duk waɗannan idan a shekara kafin shekara talatin ba a zikiri to ya aka aka sai sai ba sai shekara da suka wuce sana aka samu wannan salon duk din to duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwa da ya kamata mutum ya guje su in dai kana son tsira shine ka kasance akan a duk abin da ya zama to Allah ya umarni da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine farkon wanda zai Allah ta ya fadkuruni ko ambace ni wanda aka saukar da wannan alqur'anin a gare su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi zikiri mun ga yanda an roƙo mana yanda suke to mu tsaya bakin nan kar mu kara kar mu rage sannan Allah ya ce washkuruni wala takfurun ku gode min kada ku butulce mu